ci gaba da wasannin da ake fafatawa na Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 22 a ranar Asabar ta gabata a fafata wasannin kamar haka inda kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya ta da Manchester United. Middlesbrough wata ta kashi a hannun West Ham United ne da ci uku da ɗaya. yayin da afc bournemouth suka yi canjar biyu da biyu tsakaninsu da watford west bromwich ta samu nasara a kan sunderland ne da ci biyu da babu Manchester City sun yi canjar su da biyu su da Tottenham yayin da Liverpool ta sha kashi a gidan da ci uku da biyu a hannun Swansea City. Crystal Palace ma bata ji da daɗi ba a hannun Everton inda Everton ta da har gida ta sha ta tsaya mai ban haushi. A jiya wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Southampton ta doke Leicester City da ci uku da ɗaya. Arsenal ta samu nasara da kyar a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Borderland da ci biyu da ɗaya. Chelsea ta doke Hull City da ci biyu da babu. a saman teburin kotel tana jan ragamar a mataki na 1 da maki 55 arsenal na mataki na biyu da maki 47 da bakwai yayin da tottenham suke mataki na uku a maki 46. christian shida Crystal Palace wata a kasan tebur tana mataki na 18 ne da maki 16 Hull City na mataki na 19 ita ma da maki 16 yayin da Sunderland suke mataki na 20 a kasan tebur da maki 15 a can kasar san kuwa ana mako na 19 a bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 a ranar juma'a 21 ga watan janairu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta flamers ta tashi kurnan doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da deportivo la corona a ranar asabar kuwa espanyol ta doke granada da ci uku da ɗaya real madrid ta doke malaga da ci biyu da ɗaya alabas ta yi canjar biyu da biyu tsakaninta da lagares yayin da villarreal ta sha kashi a gidan ta hannun valencia da ci biyu da ɗaya a jiya ko kungiyar ƙwallon kafa ta suna ta sha kashi a hannun sabila da ci hudu da uku yayin da atlantico bilbao ta yi canjaras da atlantico madrid biyu da biyu real betis kuwa ta tashi babu ci tsakanin ta da sporting gizon yayin da real society ta doke celta vigo da ci ɗaya mai ban haushi ɗaya ba ta sha kashi a hannun barcelona da ci hudu da babu a saman teburin na La Liga Real Madrid da ke jan ragamar da maki 43. Sabila na mataki na biyu da maki 42, Barcelona na mataki na uku da maki 41. A kasan teburin na La Liga, Sporting Gizon tana mataki na 18 da maki 13. Granada na mataki na 19 ne da maki 10, Osasuna kuwa tana mataki na 20 ne da maki 9. idan muka leka kasar gaban kuwa inda ake gauzawa a gasar cin kofin nahiyar kasashen afirka na shekara 2017 a jiya mai masaukin baki kasar gabon ta zama yar kalmar bayan da ta tashi can jiras babu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa da kasar kamaru gini da saukowa ta sha kashi a hannun burkina faso da ci biyu da babu gaban tana mataki na uku ne inda ta fafa ta wasanni uku ba tare da ta samu nasara ba iri ta buga wasanni biyu inda ta yi kunnen doki wasa ɗaya kuma ta tashi tanjaras babu ci burkina faso a rukunin a ita take jan ragamar da maki biyar kamar tana mataki na biyu da maki biyar ita ma yayin da gaban take mataki na uku da maki uku gini da sauko tana mataki na hudu ne da maki daya a yau kuma za a fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal da algeria da misalin karfe takwas na dare agogon nigeria zimbabwe kuwa za su keta rani ne da tunisia da kuma da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria niger da kasar kamaru da kasar ta da kuta lafiya